Jama'a assalamu alaikum mu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da rufe bakin iyakokinta na ƙasa domin hana shigar da kayayyakin abincin musamman ma shinkafa inda ake ganin yin hakan zai tallafa wa bunƙasan noman shinkafar a cikin gida da kuma samarwa da ƙasar kuɗaɗen harajin da ya kamata. Sai dai kuma wasu na ganin hakan shi ne ya haddasa tsadar abincin da ake fuskanta yanzu haka a Najeriya. Abin tambaya a nan shine, Najeriya za ta iya noma abincin da zai ishe ta har ma ta iya fitar da wasu abubuwan da ta noma zuwa ƙasashen waje? Kan wannan batu ne wakilin murya Amurka, Nasir Adam El Hikaya, ya samu tattaunawa da ɗaya daga cikin dattawan arewa kuma babban manomi alhaji isa tafi da mafinde yariman mori to wannan matakai da ake ɗauka kamar rufe buda dinnan da ake cewa dole sai an yi noma a rika da kaya hanyar an ɗauki hanya miƙaƙƙiya ce wajen cimma wannan nasara kenan to ai abu guda mutane ba su fahimta ba duk wanda ba zai iya ciyar da kansa da abin da ya sarrafa a ƙasarsa ba shi ɗin nan bai da lafiya buɗe boda ba shine aiki ba a samo injunan da za su sarrafa abin da aka noma bana don bana an yi noma a samo yadda za a cire kayan gonakin nan kafin kwarin dango da sun tsaye da aka ce za su zo kafin su zo su mana su ci su su cinye su a sarrafa su a samo yadda za a wa kayan da aka cire a gonaki daraja ba wai manomi ya kashe dubu sha biyu ya yi buhun masara ga wani kuma a dawana yana rike da dubu biyar ya sayi wannan masara saboda manomin nan yana cikin matsi shi ya jira ya so ya ci riban dubu bakwai a kan buhun da manomi ya sarrafa amma idan an sayi kayan nan a wajen manomi da darajar da ya noma to kaga yana da kuɗin da zai sake noma yana da kuɗin da zai je sayi wasu abubuwa shi ma ya rayu rayuwa mai kyau maganar hana kayan abinci shiga daga kasan waje a sake hanawa Alhaji sau su fa za su ce ku manyan manoma kuna faɗan haka ne don kuna da ajiyayyen abinci shi yasa ba kwa jin wannan abun a jika kamar yadda talakawa suke ji. To ai a ƙasar nan gaba ɗaya babu babban manomi. Dukkanmu muna kokari ne kawai na wani ya fi wani. Amma gonan da za ka samu an sarrafa gonan ana shuka da inji ana girbi da inji ana sarrafa gonan ina gonan yake. Shi yasa dukkanmu kaga lokacin da ake maganar noma sai mu yi mu bi ba don komi ba muna da abin da za mu faɗa don a ci gaba amma idan an ɗauki noma ya zama jari ya zama zuba jari yadda muke tunani ko muke tsammani zai yi daga shekara mai zuwa kuma ga wani kamfani a kano wanda ya ɗauki shara jari a sarrafa dotti na gidaje da sauransu a fidda taki daga ciki don wannan taki ya fi taki zamani da muke ta ihu ba mu samu duk idan an yi wannan kowa ya koma ya zuba hankali a noma sannan kuma an ba da dama an koyar wa yaran zamani yadda za su sarrafa gona that is su yi manaja na gona don abin da bamu da shi a ƙasar nan yau shine wa za ka dankawa kuɗi ya gudanar da gonanka ya baka riba babu shi duk university suna graduating yara na agriculture amma wanda ka cire kuɗi ka danka masa to gara ma ka je ka tsaya bakin teku ka zazzare kuɗin nan ka zuba a ruwa me yasa alhaji isa saboda ba amana ba a tunani cewa wanda ya fidda kuɗin nan ya fitar saboda ya ba wa mutane aiki kuma yana bukatar ya sami riba a haɗu a haɗa kai a zuba a dukiyar nan a ƙasa a raya tractor a raya inji na, shuki a raya inji na shiyar da shaniya a raya yadda saniya za a yanka ta a sarrafa ta daga fata nama jini duk su zama kuɗi wanda za ka yi inda za ka samu mutumin da zai sarrafa maka wannan a Najeriya yau makarantar ba a yi shi ba. Wato Alhaji Isa abin da ake dubawa idan har manoma za su rika samu suna sai da kayansu da daraja to su kuma masu saya masu yin amfani da shi a gida su ci abinci yaushe ne ne wannan irin tsari zai sa su ga arahar kaya. Ai bai kamata fiye da mutum ɗari biyu su yi noma a jiha ba. Jihar da yake da mutum miliyan hudu manoma bai kamata ya wuce mutum ɗari biyu ba. daga aikin da mutum 200 za su yi za a sami ayyuka fiye da miliyan ɗaya da rabi wanda wasu za su rayu a kai amma kaga a ce manoma yau duk manoyin shekaransa 60 zuwa 70 dola wanda yake shekarar 60 a kowane gari yana iya wani abu kaga ga babu sannan yara masu shekara 18 zuwa 45 su nan su ne masu yawo a gari kororo-kororo suna rike da takardu za su nemi aiki a ofis aikin da za a yi wata shida ma ba biya ka albashi ba ba abin tausayi ba ne wannan ƙasa ya zama abin tausayi dole sai noman nan an shigar da mutum masu shekara 18 zuwa 40 to yadda za a sa su kuma sai an sami inji da zai sarrafa gona inji da zai sarrafa kayan da aka cire a gona inji da zai sarrafa kayan da a kai shi kasuwa da daraja ba wai kada wai masara ka je ka sai da kwayan masara ba a'a ka sai da samobita ka sai da samolina ka sai da corn oil to a wannan wayanda suka aiki a kamfanin da ya sarrafa wa'annan abubuwa za su kai mutum ɗari a gonan mutum ɗaya Gonan nan bai zama shi ne ya ɗauki mutane aiki ba kuma daga abin da aka sayar gashi a gaban ka ana sayarwa zai hana ka albashinka amma yau ɗinnan kowa ya zama ma'aikacin local gaman wanda kuma ya zamanto samfoti ne kawai a kawo kuɗi ba su samu ba local gaman ɗin ma ba ta samu ba jiha ma ba ta samu ba kai kun kana rike da fayil ka ce ka yi aikin wata shida aikin da kai ma in an je ka nuna aikin ba za ka iya nuna shi ba don haka kayi aikin banza ba a biya ka kuɗin banza ba kukan banza kake yi. Alhaji Isa tafi da mafindi Yariman Muri a tattaunawarsa da Nasiru Adami Alhikaya kan hanyoyin da za a bi wajen inganta harkar noma a Najeriya don samar da kayan abinci da kuma hanyoyin dogaro da kai. Masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na wannan makon, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda da yardar Allah za mu kawo ƙarshen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru wanda ya tattauna da baƙon namu na yau. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya.